muna zuwa manya-manyan sun tashi wannan mai magana shine karo da goma kalacin safe manya-manya kun fi ƙanana ce ni ba ni a san mutum a san cinikinsa ya ce to shi fa a san mutum a san cinikinsa zan buɗe fili da takobi na ko kuwa ranka dade ya haƙuri to ko ni in koma gida to a wannan biki ni zan yi abin kirki ya ce to a wannan biki yana so ya yi wani abin kirki shi mai kiɗa ya ce kai kanka hassan wayan ba shi da abin zama ba ka da abin zama amma ga fatar damisa. Mhm, lallai abin kirki da na kamo ya ce to amma ga fatar damisa da ya kamo za a baka lallai fa abin kirki kam a'a kai kuma mai kiɗa ya ce ni kuma san kira mhm. faɗi jan manya-manya fi ƙanana dama an so mutum a bisa kan cinikin shi kura mai shiga gari da kirari

zuwa tukuna a ɗan dakata muna alhaji ranka ya daɗe abin na yi ne ya ce to a gaya maka abin na yi ne in ji alhaji naka kuma yanzu aka fara ya ce kuma yanzu aka fara kuma yanzu za a yi yanzu za a yi ga rigar nan taka ce ni kaina eh. jama'a babu gudunmawan guda ne to hancin ni ba ni da hanci a gaishe ka nan to jama'a wannan ya tabbata lahu a gare ni ni ma kuma da sai in je gida in sha miya ya ce ya bani wannan keken ya ce wannan keken an ba wayan na ba wayan kai hasan wayan an baka ita kuma yanzu aka fara kuma yanzu aka fara yanzu kuma za a yi yanzu kuma za a yi aje mu gani manya manya kun fi kanana Allahu akbar na gode alhaji to muna zuwa hasan wayan muna zuwa indi cewa sarkin fawa muna zuwa in ji cewan sarkin fawa a dawo da keken nan tsakiya kana da magana ba eh to a dawo da keken nan tsakiya ya ce a dawo da keke nan tsakiya nan, ka ce masu magana ya ce masu magana su suka ce su suka ce idan ka rena mai labari idan ka rena mai labari da kaga mai gudu da kaga mai gudu shi ne. shi ne. to ina alhaji cinaka ya ce ina alhaji cinaka gashi nan bayan sai ya fito tsakiyar fili wai ana son ka a nan cikin tsakiyar fili Ani ba zan yi kyauta warware ba na riga na bayar ya ce shi ba zai yi kyauta a warware ba manya kan ba su magana biyu wane mutum ka gaya masa abin wani da wuya ne minasa a'udhu billahi abun wani da wuya wai abun wani da wuya ka nemi naka kai ka san kan zance mun ba mu san yadda abin yake wannan keken yace wannan keken duk garin nan duk garin nan kowa ya sani da shi eh to ni ma fa in ba ido na ya so ya mun ba na san naka ne kwauran baki nayi ka riga ni ka ga wuya na kamar ya tsinke tunda yake abun nan hmm. ba wani he ba wani zancen keke duk wanda aka ba kaya a dawo da shi nan gun duk kayan da aka bar a dawo da shi na wani dama kaɗan nake jira sauran baki ne ai wallahi duk kayan da ake bayarwa na wani duk kayan da aka bayar nan na wani ka zan waya an yanka ta tashi duk an yi kyauta ƙarya kenan a dawo da su ai magana ta yi daidai jama'a an yanka ta tashi kyauta ba ta yiwu ba a'udhu billahi yanzu jama'a a ce duk wannan hakilan da muke yi a tutan babu za mu tashi a'udhu billahi ce Allah wajen ƙauran baki bai yiwu ba harka bai yiwu ba na'am kace Allah wajen kwauran baki yace Allah wajen kwauran baki ni ya kamata in fara magana yace shi ya kamata in fara magana amma da na ji ya wannan keke yi mu yace amma da ya ji matashiyan da ya kawo keke yace dun nashi ne kayan da aka abin da aka baka ka dawo da shi nan ko ah. kaya na ne a sa alhaji ya magana ka kawo kuma wannan keken ma na wannan subhanallah baka ko ni ne to ranka dade ko ni na bashi kaya na ne na fasa kai din me alhaji ya za ka mu haka ya hakuri ya ko ni ne wai to ku gama naku kai na abin naku na ai nawa za a yi tai daga nan har sai illa masha Allah ai ni ba wani abin da za a yi Hassan wayan wasa dai ya tashi a ce an riga an birkice wuri jama'a wasa ya tashi an birkice wuri jama'a ku yi haƙuri muna zuwa ya haƙuri a don Allah ka yi haƙuri don Allah ka yi haƙuri ranka daɗe don Allah ka yi haƙuri manya ba su haka manya ba su haka fushin fari ba naka bane keken nawa to na dakata na'am babana ne sai babana na'am wato abin da nake so to aminu baban yake da ya ce abin da yake so tunda yake wannan biki wannan shi wannan biki wato dakata tukuna naji dakata tukuna abin nan nake so da kai ya ce abin da yake so arziki ne tara mu nan ya ce tunda yake dai duk arziki ya tara mu nan ba tsiya bane wannan kuma daga iyayena wa'annan kuma daga iyayensa sai uwana sai sai yan uwansa sai abokanai saboda haka tunda yake haka eh, wannan abun ya faru ga haka ya ce tunda dai abu ya faru haka to da Allah da annabi don Allah don annabi kusan abin da zan iya bada shawara akai abin da zan iya bada shawara yanzu a kai sai dai su lallaba su je wajen ga hukuma ya ce sai dai ku je ga hukuma shi eh, wannan abin ya fi karfi na na kai magana eh, mu tafi ga hukuma su je ga hukuma mu je gurin hukuma amma na riga na bayar ai ko ka bayar ka ba ka ba da banza to yanzu mu to yanzu kai alhaji mu muna da magana yanzu wannan yauta na'am san kira na'am me goje shi eh. gabar da kiɗa to ka dade ma ho ci gaba ba kuma me goge ma ho ci gaba da kiɗa haka nan a fa yau eh ya ci gaba da kiɗa ba komai To Hassan wayan ni dai na'am. Ka ga Hassan eh, A shaida maka wayam. A shaida maka wayam. Muna zuwa, muna zuwa. Wato kada ya karaya, ya ce kada ka karaya. Ya ce duk wannan abin da aka yi yanzu aka fara biki a. To mu ba mutum na hito da kan narori ba, ai ba mu ga ta ba su ko su je can su karata. Umma ta gaida Aisha. ka ce ga naira ɗari na bashi ya ce tauran kai daɗe ya ce kai ga naira ɗari lahu sun tabbata a gare ka